ihim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da nawa ya yi daidai da bakwai ga watan a ah, septemba shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin sharhul aqida at-tahawiyya littafin da abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi at-tahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 321 ya wallafa sannan kuma al-allama nasiruddin al-albani nasiru sunna yayi sharhi kuma yayi ta'aliki a gare shi littafin da yake wakiltan aqida ta ahlus suna wal jama'a a kan masail na addini na'am yau za mu tashi shafi na 82 lamba na 73 na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين da aikin hajji da jihadi sun zartu da aikin hajji da jihadi sun yi mai sun zartu tare da ulil amur tare da shugabanni masu mulki daga cikin musulmai kun ji abin da ya faɗa aikin hajji da jihadi sun zartu tare da masu mulki masu jagorancin al'amura daga cikin musulmai kenan bai ce masu jagorancin al'amura daga cikin kafirai ba kenan idan muka dauki mafhumul mukhalafa aikin haji da jihadi shin yana zartuwa tare da shugabanni kafirai yana zartuwa yanzu shugabanni kafirai suna iya jagorancin aikin haji za su iya jagorancin jihadi shugaba kafiri zai iya jagoranci a zai yaki kafirai kaga ba zai yiwu ba sannan kuma aikin haji ya keɓanta ne ga musulmi shugaba kafiri zai iya jagoranci a je a yi ba zai yi ba to amma ƙasa irin tamu wacce ba a gudanar da tsari na musulunci tsarin mulkin da ke jagorancin ƙasar tsari ne na demokrasi sannan a ƙasar ana samun musulmi suna yin mulki sannan kiristoci ma suna yin mulki to yanzu yaya za a gudanar da irin wannan abun shin jihadi zai yiwu idan shugaba kafiri ya zama shi ya haukan mulki sannan aikin hajji zai yiwu idan ya zama to kafirai suke mulkinmu an gane ko wanda a ƙa'ida na musulunci kafiri ya yi mulkin musulmi lalura ne sai dai idan musulmi ya zama to babu yadda zai yi dan Allah ta'ala cewa ya ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sallallahu da ma'abuta al'amura ma'abuta umarni ma'abuta shugabanci daga cikinku daga cikin wa daga cikin musulmai kun gane wannan ko saboda haka su ne Allah ya wajabta in ka ga musulmi wanda ba musulmi ba yana mallakan su babu lalura ne ba yanda za su yi to idan ya zama to abin ya faru a haka yanzu ya za a yi to ya magana aikin haji za a fasa kenan a'a ai shugaban koda koda kafiri ne ko kuma koda shi ba musulmi bane shi shugaban nan ai yakan wakilta yakan nada wasu mutane da za su jagoranci kulawa da aikin haji haka ne ko kenan kafirin bai zama to cikakken kafiri wanda zai hana mu yin addini ba tunda dai in ya hau kan mulki ya yarda da ainihin pilgrim board ko pilgrim board din ya yarda cewa a samu musulmi wanda za su jagoranci kulawa da aikin hajji ko kaga wa'annan shugabannin masu kulawa da aikin hajji su za su kula da aikin hajji kuma musulmi ne su a cikin musulmi za a samu amirul hajji ba za a samu cikin wa'anda ba musulmi ba kun fahimci wannan ko to kasa irin najeriya ba a taba samun shi a zamanin sahabbai ba kasa wanda zai zama to da musulmin da kafiran gaba ɗaya sun zauna sun yi yarjejeniya a matsayin cewa dukkan su gaba ɗaya za su ringa yin mulki an gane kafiran suna da ƙarfi su ma musulmin suna da ƙarfi aka zauna aka ce to wannan kasa gaba ɗaya bature lokacin da zai ainihin mika najeriya a hannun 'yan najeriya a lokacin nan wato 'yan najeriya akwai kiristoci akwai musulmi kuma da zai ba su ainihin mulki sai da ya ce musu dole ne a manta da bambancin addini da bambancin kabila kawai mulkin kawai za a yi a haka ne ainihin shugabannin najeriya da musulminsu da kiristoci suka sa hannu kuma ji wannan aiki sun sa hannu akan wannan irin sharaɗi ɗin saboda lokacin nan musulmi suna da gayar rauni amma duk sanda musulmi suka kai matakin da su ne suke da ƙarfi an gane wannan ai suke da ƙarfi ƙarfi na hakika ba wai yawan mutane ba ba wai haihuwa yuyuyu ba hmm? ana iya samun mutane sun fi yawa amma kuma masu rauni ne Shi shine bahaushe ke cewa taron tsintsiya ba shara amma ya zama to musulmi sun suka fi yawa musulmi suna iya zaunawa teburin shawarwari su warware wannan sulhu su kira ainihin kafiran sai to wannan sulhu da muka yi da ku a matsayin mu da ku za mu ringa yin mulki to alhamdulillah yanzu karfin bai ya kawo yanzu mun warware wannan sulhu yanzu kawai yanzu mu ne za mu ringa yin mulki ina fatan gane wannan a lokacin ba maganin kuma a ce wai a ci gaba da yin mulki wa'annan su yi wa'annan su yi dama wa'annan sun yi wa'annan sun yi ne babu lalura lokacin da turawan mulkin mallaka suka zare ido ga mutane sun karkashe mutane mutane sun firgita aka sanya hannu akan wannan abin amma ka'ida ulul amri ya kamata ya zama minna ne la minhum kun gane har ma malamai ai sun ce idan an samu shugabanni daga cikin su ya halatta a cire wannan shugaba a sanya musulmi dan baya halatta musulmi ya miƙa wuya ga wanda ba musulmi ba ya mallake shi sai dai babu lalura ba yanda zai yi ina fatan gane wannan to wannan shine a cewa wal hajj wal ma biyani ma ulul da aikin hajji da jihadi duk sun zartu tare da ulul amr tare da ma'abuta shugabanci daga cikin musulmai ba daga cikin kafirai ba na'am barrihim wa sajirihim ila qiyam nan na kirkin su da na banzan su mutanen kirkin su da mutanen da suke fajirai daga cikin su har tashi kiyama kenan wannan ya zama to ga yan ahmadiyya da wasu sashe daga cikin kungiyoyi masu da'awun musulunci masu cewa wato a wannan zamani ba magana wani jihadi an riga an ɗauke jihadi ila kiyamin sa'a cewa jihadi ya wajaba ne kawai zamanin manzan Allah amma a wannan zamani namu abin da ya wajaba kanmu kawai har tashin kiyama shine a tayin da'awa amma baya halatta mu ce zamu yaki wanda ba musulmi ba idan sharadi ya cika kun gane domin jihadi yana yiwuwa ne in sharadi ya cika to saboda haka wannan har tashin kiyama akwai jihadi duk mutumin da yace yanzu an dauke jihadi a wannan zamani har tashin kiyama ya yi rija domin ya karyata abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa a abin nan inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waliyya, babu hijira bayan fatahu makka sai dai jihadi da kuma niyyar jihadi kawai na fatan gani bayan an riga an ci makka da yaki babu wani maganar hijira amma akwai maganar mai akwai maganar jihadi da kuma niyyar jihadi ila qiyamis sa'a kuma nassin alqur'ani Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu kulluhu lillah wa yakunu wa yakunu dinu kulluhu kulluhu lillah ku yaƙe su har sai ya zama to babu wani fitina hatta la yakuna fitna hatta la takuna fitna wa yakuna din kulluhu lillah ka yaƙe su har ya to babu wani fitina da ya ragu kuma addini ya kasance dukkan shiga Allah kenan kafin a daina yin jihadi sai ya zan mai sai ya zan babu wani kafirci a doron ƙasa an gane in ma akwai kafirci ya zamanto kafiran sun yi da sun zamanto kafiran amana suna ƙarƙashinmu ina fata gane domin kafirai suka zama to kafiran amana a cikin daular musulunci shi ke za a kyale su ku fahimci wannan ayi amma maganar cewa wai jihadi an riga an shafe hukuncin shi babu shi a yanzu wannan magana maganan banza ne yan ahmadiyya ne suka kawo wannan akida su kuma hikiman su turawan mulkin mallaka da suka fahimci cewa ainihin larabawa a sun iya da su liƙa musu wuya idan turawa suka yi mulkin mallaka sai larabawa malamansu su motsar da su zuwa ga jihadi a kori wa'annan kafiran mulki mallaka daga wa'annan ƙasa ɗin tun kun duba tarihin garuruwa na musulunci irin su algeria irin su tunisia irin su sudan irin su kaza turawa sun yi ta mulkin mallaka ana koransu har anan afirka turawa suna mulkin mallaka ana koransu to sai suka ga cewa babban abin da ke sa musulmi su yi karfi a cikin zuciyarsu ya zama to ba sa tsoron dimfaran kowa ba sa tsoron su ba da ransu shine jihadi to yanzu wani abu ya za a yi wani kokari za a yi a cire rushin jihadi daga cikin ran musulmi ya zama to musulmi ba sa tunanin jihadi sai dai tunanin yaƙi don kariya ga ƙasa ko yaƙi don kariya ga kabila ko kariya ga launin fata idan musulmi suka koma irin wannan shi kenan ƙarfinsu ya ƙare dama abin da ya ba su ƙarfi shine musulunci abin da ya ba su ƙarfi ne jihadi to tunda sun daina yin jihadi ya zama to manufarsu ba Allah ne yanzu Manufansu kariya ne ga kabila ya karfi ya kare an gane Shi ne a nan wajen sai turawa na mulkin mallaka suka samo wasu malamai suka dauki wayannan malamai kwangila A kan yaya za a yi malaman su yi nazari yadda za a kawo shubha a cire ruhin jihadi a cikin rayukan musulmi a nan ne suka samu gulam ahmad alkadiyani suka ba shi aiki suka saka mishi kuɗi sosai har ya zamanto ba a taɓa samun wata ƙungiya a lokacin da take da gidan rediyo na kanta da gidan talabijin na kanta ba sai 'yan ahmadiyya aka rasa ina kuɗin ke fitowa sannan kuma idan ka shiga ƙungiyar ahmadiyya a lokacin nan za a ɗauki nauyin karatun ka ka je ƙasashen turai kyauta to a lokacin nan wasu ƙabilu a najeriya da yawa saboda son boko ɗin sun yi ƙoƙarin sun shiga ƙungiyar ahmadiyya an gane wannan ko to haka haka aka samu yan boko da yawa cikin su saboda ana daukar nauyin bokon kyauta sannan ko burin abin ana so ne a cire ruhin jihadi a cikin zukatan musulmi to wannan shi ne gulam ahmad da ya zo ya yi ta kokari ya kawo ƙa'idoji na larabci ƙa'idoji na balaga ka'idoji na kaza a wajen ya kawo shakka ya ce wannan aya ulul amru minkum din nan ai ana nufin ulul amru fikum wato masu shugabanci ne a cikinku ba wai daga cikinku ba in an ce masu shugabanci a cikinku kenan ko turawan mallaka ne mulkin mallaka in suna shugabanci cikinku suke mallakan ku ku musu biyayya ba maganar tunanin cewa a kusar da su akan mulki ina bakan gani ya kawo cewa ana samun abin da malamai ke kira tabadulul huruf wannan harafi yana tsayawa matsayin wannan harafi minkum yakan iya zama fikum kuma ya kawo dalilan shi an gano wannan kamar yadda Allah ke cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a doron kasa ba wannan fil ardi fi din ana nufin su nutse a cikin kasa wannan fi yana nufin bi afalam yasiru alal ardi shine tabadulul huruf wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin kuna da a cikin ƙasa ko kuma alal arzi kaga alal arzi ko ba ba nan an yi amfani da fi ana nufin ala to kuma akan yi amfani da ala ana nufin fi din yana nan a cikin larabci gulam ahmad ya kokari ya kawo wannan shubha amma malamai suka ce to idan yana cikin larabci ai in za a fassara qur'ani da hadisi tabbas qur'ani da larabci ake fassara shi akwai akwai ainihin min a larabci wanda yake daukan ma'anan fi akwai min mai daukan ma'anan ala amma kuma sai an samu karina wanda ya nuni akan haka bai halarta a karkatar da kalma daga asalin ma'anan shi sai da karina in ba haka ba za a mai da kalmar larabci ya zama wasan yara kenan daga mutum yana da wasu ra'ayi sai karkatar da wani harafi ya dauki ma'anan wani harafi to kafin a karkatar da wani harafi ya dauki ma'anan harafi sai da hujja mai karfi saka in za a fassara qur'ani da hadisi dole sai an bi hanyar magabata shin magabatan mu sun taba fassara wannan qul al-amr minkum da cewa fikum ko kuma gulam ahmad al-qadiyani ya fara to shi ya fara sai ka gama yawo cikin littattafan tafsiri ba ga wannan fassaran ba ka gama yawo maganganun sahabbai maganganun tabi'ai ba gani ba sannan kuma ga ayoyin qur'ani sun nuna ai ta yaki har sai ya zama to kafirci ya kai ƙarshe to gulam ahmad ya zai yi da wannan da ayoyin da suka kwaɗaitar da mu game da yin jihadi da sauransu wanda ba su yi kaidi ba ya zai yi da su shi a ina ya samu wannan kaidin a ina ya samu halaccin kafiri ya mallaki musulmi ko musulmi su zauna ƙarƙashin shi ba sa yin wani wani kokari na su ga cewa sun cire shi to kaga wannan gulam Ahmad ya kawo wannan a wannan abin nan kuma yazo yazo yayi da awan ma shi ana yi masa wahayi Allah ne ya mishi wahayi ya fassara Qur'ani a haka so da maganin cewa wai annabi Muhammad shine annabin karshe ba gaskiya bane kofar annabta yana buɗe ne ila yawmil kiyama an gane har abada ana iya samun annabi saboda kila za a iya kawo mai hadisi a ce to ai hadisin manzo Allah ya nuna jihadi har tashin kiyama ne an gane to sanan ga ayoyin Qur'ani sai ce to ai shi Allah ya mushi wahayi ya goge wannan abin da manzo Allah ya zo da shi da yan ya sun yarda cewa su din na imgulam ahmad yana iya goge wani abu daga cikin manganin manzan Allah da yi in ya zo an gane to imam ahmad a gulam ahmad ya fuskanci tarnaki wajen malaman sunna sun yi ta masa rai, suka hana shi sakat har ya zama to bai samu nasara ba sai da al'amari tun abin yana kaɗan kaɗan sai da ya tara jama'a har ya zama to ya girgiza duniya saboda ya san nahawu ya san balaga ya san sarhu ya san adab da kyau in kaga inda yake sarrafa larabci to sai da aka samu malamai gogaggu suka yi masa raddi an gane akwai wani malami mutumin pakistan da suka yi ta bugawa da shi har wannan bawan allah da ya zo ya kawo hujjoji wanda gulam ahmad ya kasa kare kanshi shi ne gulam ahmad ya zo ya ce a zo a yi mubahala duk mutumin da yake ba akan gaskiya ba in har shi ba annabi ba ne to da shi da wannan malami su zo su yi mubahala Allah ya sanya mutum ya mutu a bayi suka yi wannan mubahala din suka aka yi wannan mubahala gaban taron jama'a ƙarshen al'amari sai Allah ya jarabe shi da ciwon kwalara shi gulam Ahmad al-Qadiyani haka yayi ta zawo yayi ta zawo har Allah ya dauki ran shi to wannan sai ya zama to karama ga wannan malami an gane wannan ko to tun daga nan wajen sai aqidan Ahmadiyya ta dan yi rauni sannan malaman duniya suka zauna rabi'atul alamin islami suka zauna suka ce wannan aqida tana da hadari ya kamata malamai na duniya a zauna a yi mata hukunci to ina ganin malamai har da sufaye kai har da 'yan shi'a sai da suka yi ta cewa 'yan ahmadiyya kafirai ne na ba gani duk masu da'awar musulunci na duniya sai da suka yi ittifaki to wani shi ne dalilin da ya sa kaga an rabke ahmadiyya duk duniya gaba ɗaya an ce su ba musulmi ba ne sannan kuma an ce masallacinsu ba a kiran shi masallaci ana kiran gini na bautan Allah masallaci ne in ya zama na musulmi yanzu wannan ahmadiyya da ke matazu da suke cewa central mosque ba mosque ne shi sai dai a nemi sunan da za a samu daban saboda musulmi shi ke da mosque kristoci suna da church yahudawa suna da nasu to su ɗan ahmadiyya duniya ta yadda su ba musulmi bane saboda haka ji ɗan ahmadiyya gaba ɗaya, jinin shi ya halatta a ƙa'ida, ba a cin yankan shi ba a bin shi sallah ba a bin da shi a makabartar musulmi ba a cin gadon shi yadda ba a cin gadon krista musulmi bai cin gadon krista haka ba a cin gadon ɗan ahmadiyya wannan shine abin da aka yi ittifaki wannan shine abin da ya taimaka kaga ahmadiyya ta mutu amma da ba a kafirta su ba da sun yi karfi yadda shi a take da karfi su kawo hujjoji da dalilai da kaza da kaza yadda za su zo su kawo shubha tunda duk abin da mutum ya zo da shi in ya ce Allah ne ya faɗa su ya samu mabiya an gano wannan ko to wannan shine abin da ya faru dangane da waɗannan mutane an gane ku to saboda haka wannan wannan magana na malam cewa wal hajj wal jihad ma biyani ma ulul amr min al muslimin yana da muhimmanci da aikin hajji da jihadi yana zartuwa tare da shugabanni daga cikin musulmai kuma barriki mu wannan barriki mu yana da muhimmanci a fahimce shi don wani zai ce shugabanni in fajirai ne waye ce a musu da'a a shugaba ma dama akwai kwayan zarra na imani a zuciyar shi bai kafirta ba to insha Allah in yana shugabanci dole ne kai masa biyayya baya halatta kai masa tawaye an gane sannan kuma idan ya jagoranci jihadi za ka tafi jihadi tare da shi shi wannan shugaba duk fasikancinsa shugaban yana shan giya shugaban yana caca shugaban yana luwaɗi amma yana cikin musulunci to ya zama to wajibi kai masa biyayya sai dai in kafirci ya fito karara wannan karatu yana da tsada an gano wannan ko ba za ka same shi a ko'ina ba sai wajen 'yan salafiya an gane kuma karatunsu shi ya dace da fitira na ɗan adam idan aka kauce ma wannan ka'ida to za a yi ta zubar da jini a tashin kiyama in an ce shugaba dole sai ya zama towa eh, sai ya zama to mutumin kirki dan manzon Allah ya riga ya yi ishara ga sahabbansa ya nuna karshen zamani in ya zo shugabanni za su zama to fasikai ne manzon Allah ya yi magana shugabanni za su yi mana mulkin mu mulki za su zama to fasikai ne ba na kirki ba ne galibansu tutun za su zama fasikai ne idan muna da ka'idar cewa dole sai mutumin kirki irin abubakar da umar zai mallake mu ya ke nan. za mu zauna ba shugabanci sannan kuma za a yi ta yaƙi tunda galiban mutanen da suke tsarewa ainihin kan mulki a duniya yanzu galiban za a gansu mutane ne masu ƙarancin addini ko yana hawa za mu ce ba mu yadda ba za mu ɗauki makami a yi ta kwamawa ƙila a shekara talatin ana kwamawa sannan mu samu nasara kan shi sannan sai kuma wani ya ƙara hawa sai mu ga shi ma haka yake to yanzu ya za a yi mulkin kenan zai zama to kullum ana cikin mai zubar da jini yanzu irin irin yanda irin yanda masu mulki suke kan mulki yanzu muke gani iri-iri suna saban Allah inda wannan ka'ida ce ta khawarij da duniya ba ta zauna lafiya ba za mu ce sai mun samu shugaba irin abubakar da umar irin kula fa'ur rashidun idan an samu shugaba irin su yazidu don mu'awuya ko aka samu irin su hajjaj bin yusuf ba za mu yadda ba ina ba san gane wannan a nan wajen manzo Allah ya nuna mana cewa irin wannan kamar ya mana hannunka mai zanda irin wannan shine abin da zai faru ƙarshen zamani so da in mun gamu da irin su mu yi haƙuri duk shugaban da zai mana mulki ko da mun ga fasiki ne shi bai mana ba to lalle mu yi hakuri kada mu kuskura mu ce za mu ɗauki wani mataki na me na yi miji saboda annabi yana cewa a cikin hadisi ingantacce khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum zababbun shugabanninku sune wa'anda kuke son su suna son ku kun ji wannan ko shugabannin zababbu sune wanda kuna son su suna son ku wato salluna alaihim wa salluna alaikum kuna yi musu addu'a su ma suna yi muku addu'a kuna yi musu san barka su ma suna muku haka talakawa suna cewa Allah ya saka mu shugabanninmu da alkhairi su ma shugabanni suna cewa Allah ya saka mu mu da alkhairi shin akwai irin yanzu ko <laughs> kila ma a saudiya wasu raina ma masu mulkin ai shugabannin saudiya akwai su da kurakurai sosai an gane in kana garin za ka ga wasu kurakurai da ake tuba-tubai wanda yan garin za su ga su ma wa'ina shugabannin sun rena musu mu ne da muka gana mu shi ne muke cewa saudiya shugabannin tsarkakakku ne na fatan gane wannan wa shiraru a'immatikum a shararen shugabanninku allazina tubjidunahum wa yubjidunakum su ne wanda kuna kin su suna kin ku kuna cewa shugabannin nan azzalumai ne Allah ya tsine musu su ma zana cewa ku ma talakawa ba ku da biyayya Allah ya tsine muku <laughs> na fatan gani wa tal'anunakum wa ku kuna tsine musu ba kuna tsine muku kullu sai na ce in jiwa in ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, shine Auf bin Malik al-Ashdari an gani hadisin imam muslim ya ruwaito shi daga awu bin malik al-ashari radiyallahu an yake sai na ce ya rasulullah afala nunazizuhum inda zalik to ya rasulullah tunda dai shugabannin wayannan ashararai ne suna kin mu muna kin su suna tsine mana muna tsine musu to ba za mu yi watsi da su da takubba ba mu dauki makami ayi fito na fito sai annabi ya ce la ma aqamu fikum salat a'a matukar akwai farfashin musulunci tare da su shi ne mana matukar sun tsaye da sallah a tare da ku shugaba zai zo masallaci ya zauna a yi sallah tare da shi akwai central mosque a abuja suna zuwa su yi sallah ina wata gano wannan kuma za a iri-iri ana sallah tare da shi to in dai sun tsaye da sallah a cikin kuna ganin suna sallah to ku yi haƙuri da su sai annabi ke cewa ala man waliya man alaihi walin fara'ahu ya ati shay'an min ma'asiyatillah duk mutumin da aka nada mai wani shugaba sai ga shugaban yana aikata wani abu na sabon Allah eh an nada ma shugaba kaga shugaban yana kauce hanya Falyakra ma ya ati min ma'asiyatillah ya kyamaci abin da shugaban ke aikatawa na sabon Allah wala yanzi anna yadan wala yanzi an yadan an ta'a ko min da'ati kada ya zara hannu daga masa biyayya kun ji ko eh shugaban ka kyamaci abin da yake na sabon Allah in akwai manyan malamai wanda za su iya samun shugaban su same shi su gaya mai gaskiya cewa wannan abin da yake sabon Allah ne ai ta nasiha an gane wannan ai to kaga wannan hadisin zahirin shi ya nuna idan shugaba yana kan mulki sai saban Allah ya bayyana a gare shi baro baro in dai akwai alama na musulunci tare da shi mai haƙuri da shi to me yasa manzo Allah ya faɗa haka kamar manzan Allah ya san abin da zai faru a wannan zamani Allah ya sanar da shi inda yanzu manzan Allah ya gaya mana da zarar kun ga shugaba na sabon Allah ku cire shi an sa wanda ya fi kowa kirki to ko zamanin sahabbai wanda suka fi kowa kirki ba su kai mulki ba sai dai zamanin kula fa'ura shi don kawai to daga gare su ba yanzu mu'awiya ya fi duk sauran sahabban da suka rayu tare da shi akwai wanda sun ninninka shi imani sun ninninka shi matsayi wasu daga ciki suna daga cikin al'ashara al da biljanna wasu daga ciki suna daga cikin sahabbai ne wanda su ma mutanen kirki ne suna daga cikin asabiqun al-awwaluna sun riga shi musulunta sun riga shi da gudunmawa ga musulunci suna da matsayi biye da shi amma kuma ya mallake su kaga sai aka nuna mana mu yi hakuri da shugabanni ko muna ganin mun fi su imani mu yi hakuri da su an gano wannan ko kada mu ce dole sai shugaban da ya fi kowa imani zai mulki hama ibn taymiya na cewa idan aka samu shugaba a cikin littafin a siyasa a shari'a in an samu shugaba wannan shugaban wato mutumin kirki ne sosai wannan shugaba kuma fasiki ne amma musulmi yana rawa da 'yan mata yana shan giya da sunan amma musulmi ne shi wannan kuma mutumin kirki ne sosai shi kuma fasikin ya fi kaifin basira na mulki shi wani ya fi ƙarfin imani waye za a rinjayar ibn taymiya ya ce fasikin za a rinjayar mutumin kirki in ya zama to yana da kirki kirkin shi ya tsaya ga kanshi bai iya mulki ba sai ya salwantar da al'umma ina ba gano wannan a ibn taymiya ya kawo magana Abu Zar al radiyallahu an annabi ya ce wa Abu Zar Abu Zar yana magana manzo Allah ya dan bashi wani wani kaso daga cikin shugabancin da ake ba sauran mutane annabi ya kai Abu Zar inni la uhibbuk lalle ni fa ina son ka kuma ina so maka abin da nake so wa kaina yace kada ka kuskura kai shugabanci tsakanin mutane biyu kuma kada ka kuskura ka jagoranci dukiyar marayu ka duba dai Abu Zar mutum ne wanda yana son ainihin ya kwato wa talakawa yanci Sai abin da ya shafi zalunci bai yarda da shi ba amma bai cancanci ya yi mulki ba muawiya ya fi shi amma a wajen imani da tsoron Allah da gabatuwa zuwa ga musulunci ya fi mu'awiya akwai tazara tsakanin shi na ba kusa ba daga mu'awiya amma dukkan su gaba ɗaya sahabbai ne an gane ku layin sawi min kumman an anfaqa min ƙabilin al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min an anfaqu min ba'adu wa ƙasar. ko amma wa kullum fa wa adallahu al-husna duka da irin su abu da su mu'awiya ba daidai suke da imani ba amma dukkan Allah ya nisa alkawarin mafi kyakkyawan sakamako shine aljanna so aka ba wani lokaci ga mai karfin imani sosai ga wanda yake kasa da shi nesa ba kusa ba amma ya fi shi iya mulki za mu gabatar da shi akan wanda ya fi kowa tsoron Allah idan kana da tsoron Allah sai ka hada da kuma ka iya mulki kana da kana da zuciyar yin mulki akwai wanda yake mai tsoron Allah amma ba shi da zuciyar yin mulki an gane ku tun daga tun daga matan za za gane kuskure ma yana da mata biyu amma a fili kawai ya zama to lasulu. sun suna faɗa ma sai dai ya samu su ido shi Allah ya isa ba wani matakin da zai iya dauka a gare su to irin wannan kaga kada ma a kusance shi da shugabanci mata guda biyu kawai sun gagare shi ina kuma zai gaji a zai mallaki al'umma gaba daya a nan wajen za mu ce annabi baya san abu zar ne ya ce ma ina so ma abin da nake so wa kaina inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi an gane ko to kaga wannan hadisin ya nuna mana jihadi na nan har tashin kiyama na'am sharhi i'lam anna al-jihad ala qismayn ka sani cewa lalle jihadi kala biyu ne al-awwal na farko fardu ayn akwai jihadi fardu aynin wa huwa faddul aduwil muhajimi li ba'di bilad muslimin shine kange makiya masu afkowa sashen garuruwan musulmi kange makiya masu afkowa sashen garuruwan musulmi suna so su yi wa musulmi mai mulkin mallaka to musulmi su tsaya kwansu da kwalkwatansu su ba da ransu da dukiyarsu wajen kariya ga musulunci kal yahudi al'an allazina ihtallaw falastin ko hmm. filastin kamar yahudawa yanzu da suka mamaye falasinawa suka yi suna musu mulkin mallaka to irin wannan baya halatta musulmi su kyale su na'am fal muslimuna jami'an asimun musulmi gaba ɗaya masu zunubi ne hamu ba musulmin duniya gaba ɗaya masu zunubi ne akan wannan al'amari hatta yukhrijuhum minha har sai sun fitar da yahudawa daga filistin a yanzu dukkan musulmin duniya yanzu su ne dole ne sai sun san yadda aka yi aka fitar da yahudawa in ba aka mu gaba ɗaya masu zunubi ne dan akwai abin da ake kira fardu kifaya inda an samu wasu sun ɗauke mana wajen ƙoƙarin fitar da su kuma sun kai matakin ɗaukewan mun huta to yanzu wane ne ya ɗauke mana babu wanda ya ɗauke mana to yanzu abin ya shafi musulmin duniya gaba ɗaya yanzu dole ne mu san yadda za mu yi mu fitar da yahudawa daga jazira na fatan gano wannan eh wal akharu fardu kifaya shi kuma dayan fardu kifaya ne idza qama idan wasu tashin mutane sun tsayu a gare shi zunubi ya faɗi daga sauran mutane Wahuwal jihadu fi sabili naql ad da'wati islamiyya ila sa'ir al bilad shi ne jihadi ta hanyar daukan da'awa na musulunci zuwa ga sauran garuruwa wannan fardu kifaya ne daukan da'awa na musulunci karantar da addinin musulunci zuwa ga al'umma an gane ba zai yi a ce kowa da kowa sai yayi ba an gane ko dole a samu wasu daga cikin sun dauki wani bangaren wasu daga cikin mu malamai ne wanda sun tsaya sun goge a malanta wasu daga cikin mu kuma likitoci wasu daga cikin mu injiniyoyi wasu daga cikin mu kaza kaza kaza kaza kaza domin kariya ga addinin musulunci an gane wannan ko yawwa hatta yuhakkimaha al-islam har sai musulunci ya yi hukunci gare ta an gane har sai musulunci ya yi mai ya yi hukunci gare ta in ba haka ba kenan muna cikin bi muna cikin zunubi na'am faman istaslama ha. ahliha sabiha to duk mutumin da ya mika wuya daga cikin mutanenta to madalla fa biha wa ni'mat wato da musulunci yayi riko madalla fa biha ay fa bil islam akhadha wa ni'ma da musulunci ya yi riko madalla da wannan riko din inda ya musulunta wa man waqafa fi tariqiha qutila to wanda ko ya tsaya kan hanyar musulunci ana yin da'awar musulunci sai zan baya son yi da'awan sai yana so ya tare hanyar musulunci kada ayi da'awa za a yake shi hatta takuna kalimatullahi hiya al-ulya har ya to kalmar Allah ita ce kololuwa ina ba gane wannan har ya zamanto kalmar Allah ita ce me ƙololuwa. to wannan shi ne za ka ce maka yan salafiya ai ba su san jihadi yan salafiya masu tsoron jihadi ne ta yaya aka yan salafiya suke tsoron jihadi ta yaya su yan salafiya su abin da suke cewa komai yana da sharafi na fatan gane in za ka yi sallah akwai sharaɗin sallah akwai ɗaharatul hadasi wa ɗaharatul kabasi ko akwai istikbalin kibla akwai kaza akwai kaza akwai kaza da sauransu haka nan to kawai sai mutum ya zo zai yi sallah kawai sai ya kalli ko ina ka ce mai la, farko kayi sarki kayi fitsari kayi sarki ya ce yi ba sannan ko alwala ya ce bai yi ba sannan kuma gashi nan sai ya kalli yamma zai yi sallah ka ce la, ai dole sai ka cika sharadi sallah wajibi ne akan ka Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ba bawon Allah Ga shi nan ka zo za ka yi sallah a masallaci ka kalli yamma sai ce abin da ya sa na kalli yamma Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata ka ce amma sallan nan da aka ce wa aqimu salata wa tabbas Allah ya ce ku tsaya da sallah ku bada zakka amma sallan yana da sharadi ko ba shi da shi yana da ainihin abubuwan da ke bata shi ko ba shi da shi to kawai sai mutum tunda an ce a yi sallah ku kun cika ku kuna so ku ɓata lokaci ne kawai a ce wai dole sai mutum ya yi tsarki sai mutum ya yi alwala sai mutum ya kalli ka ya kalli yi ya sallah kawai in dai mutum ya shiga masallaci kawai ya yi niyya sallah ta tabbata sai mu ce wannan sallah ta ka ba a kiranta sallah a shari'a dole sai ya zamanto ka cika sharuɗa da ake bukata ina ba ta gane wannan to kazalika idan mutum zai yi azumi sai mutum kawai sai ya yi niyyar azumin ramadan a cikin watan shawwal yaya ya yi gaibu to kazalika shi ma jihadi ana son sharaɗa dole sai an samu shugabanci ake jihadi sannan sai an samu tamyizu sufuf akwai sahu na musulmi daban sahu na kafirai daban ba a yin yaƙi muna a cakuɗe kamar yadda Allah ya ce lauta zayyalu la'azzabnan lazina kafaru minhum azaban alima da kafiran da a ce su kafiran maka sun nisanta daga musulmi ko musulmi sun ware daga kafirai kowa ya kama gaban shi da mun azabtar da kafirai azaba mai radadi ta hanyar jihadi an gani? to kuma lokacin da manzo Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina yaya an azabta ba an samu tabiyin ba to me ya sanya lokacin da manzo Allah yake Makka ba yi umarni da jihadi ba ba ta mizu su ko an gano wannan ko yanzu muna cikin a ce gaba daya muna unguwa ɗaya da muna da kila ma gidan haya ɗaya muke kila ma kaza kila ma kaza sai a kyallu gudan bomb na jirgin sama wa za a harba eh? kawai sai muka zo tun a tunin wada gaba ɗaya lokacin da da muke yara ai da a kudaji ba tamyizin sufu da katafawa da inyamurai da kowane irin kabila gaba ɗaya ana cin tunin wana kuma ana gida ɗaya ma face me and face you to sai aka ce to an yi izini a yi jihadi ta ya za yi jihadin kun gano wannan ko to shi ne su yan hamasa suke cewa a'a ana iya yin kundin bala mutum ya sa fom a jikin shi ya je ya inda ake kawai ko da akwai musulmi a cikin gobe kiyama Allah zai rarrabe wannan kawai zafin kai ne tsabanta ba wai biyayya bane ga nasu kawai akwai kishin addini a zuciya zuciya na tafasa ana cutar da musulunci to an rasa yadda za a yi kawai sai ka ga mutum kawai ya bada wannan fatawan cewa kawai ayi gobe kiyama Allah zai rarrabe kawai ayi kundin bala ne kawai yawa ko da akwai musulmi ai shi musulmin in ya mutu yayi shahada shi kuma kafirin shine za shi wuta kawai ai kundin bala kai masa hari to me yasa manzon Allah bai yi haka ba a Makka ko me yasa manzon Allah ya ce mana kafin a yi jihadi a ringa yin hijira saboda a samu tamyizi tsakanin musulmi da kafirai ina fatan gane me yasa Allah ya taba manzo Allah hakuri lokaci mai tsawo sai daga baya bayan sun yi hijira sannan Allah ta'ala yake cewa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu min إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا wa inna allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah kaga sai Allah ya bada izini ga wanda ake yaka cewa fa lalle fa an zalunce su yanzu lokaci yayi da za su dauki mataki saboda mai sun riga sun samu darul islam sun tashi daga darul kufur an samu tamyizu sufu kuma lalle Allah mai iko ne akan taimakon su allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin su ne wanda aka kore su daga gidajensu ba tare da haƙƙi ba illa an ya kulu rabbun Allah face saboda sun ce ubangijinmu shine Allah an kashe mutane da yawa manzo Allah yana kallo amma ba abinda manzo Allah yayi sai da aka samu tamyizu sufuf sannan aka dauki wannan mataki din sannan kuma magana istida'a ba. ash-shari'a mabaniya ala al-istida'a fala wajiba ma al-ajaz wala muharram ma ad-darura in ya zamanto lallai kuna da tamyizu sufufin amma ba ku da istida'a ta usaimin yace kuna da kuna da ainihin wukan yankan albasa wuka na yankan albasa da yankan kayan marmari su kuma suna da ainihin makamai manya-manyan makamai na zamani shin kuna da istida'a to jihadi bai zan wajibi a kanku ba mun gane wannan ayi jihadi yana zama wajibi ne akwai istida saboda Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya fattaqullaha mastada'atum ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawan ku yi sallah a tsaye in za ku yi amma za ku iya ba fa qa'idan in ba za ku iya ku kwanta da abin da ya fi karfin ka shari'a ya yafe maka a lokacin da ya jujuwa ma majuju suka bayyana lokacin da za su bayyana ƙarshen zamani za su bayyana annabi isa alayhi salam yana tare da al'umma al'umma gaba ɗaya sun zo sun masa mubaya'a to ana nan annabi isa na tare da musulmi sai ga ya jujo ma jujo sun zo sai Allah ya sanar da annabi isa cewa inni akhrajtu ibadan li la yadali li ahadin fi qitalihim ni na fitar da wasu bayina babu iko ga wani a wajen yakan wa'annan mutane sun fi ƙarfin kowa babu iya yakan su fa harris ibadi ila dur ka tattaro bayi na zuwa ga dur sina Allah ya gaya wa annabi Isa alaihi salam Allah ya ce na fitar da wasu bayi na musamman wasu irin kafirai masu ƙarfin makamai la ya dani li ahadin fi qitalihim babu wani iko ga wani akan yakan su saboda ka tattaro bayi na ku hau dutsen dur sina sai annabi isa ya tattaro musulmi gaba ɗaya a hau kan duwatsu da su da sauransu bayan an hau kan duwatsu da su sai Allah ya aiko da wani irin iska an gane ko iska nan ya zo duk ya hallakar da duk wani an ga duwa na mutanen za a hallakar da su Allah ta'ala shi zai hallakar da su da kanshi an gane to da wannan ka duba imamun imamun nawawi a cikin sharhi muslim karkashin wannan hadisin yake wannan na nuna cewa jihadi yana gudana ne in kuna da ikon yi in ba ku da ikon yi jihadi ya faɗi an gane har sai lokacin da ikon ya zo kamar yadda malamai suka ce duk mutumin da bai samu ruwa ba ko bai samu ƙasan da zai yi mai ba da zai yi taimama ba wasu ka ce sallama ya faɗi zaki ya bi ka a guje ka saman bishiya ki mai cito to ko kwana nawa za ka yi wallahi ina jiran ka sai na cinye ka kai din nan ka tabbata akan bishiyan nan ya to wato sai dan ruwan da zaka sha babu ruwa babu kasa in kai ba malike ne an gane ko kaga tunda baka da shi me zaka yanzu shikenan kawai sallah ya faɗi kanka ba maganar sallah shikenan ko da ka dawo an yafe maka wannan sallah kun gane wannan to anan shi maka zalika saboda baka da ikon baka da ikon yin alwala baka da ikon yin taimama saboda ka an kayan ma da shi wannan to haka ne shi ma jihadi ana yin sa ne tare da iko Kamar a ce yanzu mu yan tudun wannan zai mu ce yanzu yadda muke din nan za mu yi takabbara da makaman da muke da shi za mu je mu jumfari amerika mu yaƙe ta ko za mu je mu jumfari china mu yaƙe ta kaga dole sai mun samu tarbiyya na imani a wannan a gane mun tarbiyyantar da kanmu akan aƙida ingantacce da kuma imani sanan kuma na biyu sai mu tarbiyyantar da kanmu kuma akan yaki mu karantar da kanmu yadda ake yaki ingantacce ko muna da makami daidai da gwargwado ko da bai kai na kafiran ba ya kusan kaiwa shine ma'ana a menene ba idula masada'atu min quwwati ku tana tanadan musu abin da kuke iyawa daidai gwargwadon ku na karfi wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kun fahimta ko na'am فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة تكنجي وانا جهادي ميزرتواني حتى شي قيامة فضلا عن الأول na farko, نفرقو نفرقو وانا نفرقو صد العدو وانا نفرقو shine wanda yake fardu ayin shine kange makiya masu afkowa garuruwan musulmi shi ana kiran wannan wani irin yasunan shi jihadu difa'i ko jihadu talab akwai jihadu tafi akwai jihadu talab tafi shi shine kafirai su afko garin musulmi kawai mun ga afko ne ba mu shirya ba tunan ya zan wajibi ga kowa hatta mata hatta ƙananan yara kowa ya ɗauki abin da yake iya wani makami ya kare kanshi ya kara musulunci shi kuma jihadi wanda mu mu za mu je mu aika ma ainihin kafirai wasiƙa immal islam wa immal jizya wa immal qital su zaba to wannan fardu kifaya ne in an samu wasu daga cikin sojojin musulunci sun tsaya mana to shi kenan mu kuma alhamdulillah kama a Najeriya ka duba Najeriya shiga soja a Najeriya menene shi ga yan demokradiya ma a demokradiyyance ya matsayin shiga soja a Najeriya fardu kifaya ne ko fardu ayin kaga fardu kifaya ne tunda a Najeriya ba kowa ke shiga soja ba yi kuma hukumar najeriya ba za ta yi ta ce kowa ya shiga soja ba kaga sun yi koyi da musulunci ne a musulunci ba kowa ne zai shiga abu sai da in ta ɓaci akwai ƙasashe na larabawa wanda kowane mutum in ya yi boko sai an karantar da shi soja tukuna sai ya iya riƙe bindiga sannan bayan an gama karantar da shi irin yadda ake nysc haka to haka su ana musu nysc ne na kowa za a mai training na soja sosai ya iya yaƙi so koda ta ɓaci gari a bashi makami kawai idan an kai hari zuwa ga wannan kasa din kawai sai a ce ga bindiga ba za ka ce to yanzu ya zan yi harba ba amma ka riga ka iya kawai amma kai dai ba a ɗauke ka ka zama soja ba wanda ake biyan ka albashi amma in ta ɓaci ba ka shiga an gano wannan ko to irin wannan ma yana da kyau ke kowa an koya mai yadda zai mu'amala da makami yanzu irin wannan halin da ake ciki yanzu wani kawai a irin kafiran nan wani zai aje makami ya bugu da giya in ka ɗauka shi kenan sai kare kanka ba baka iya ban ka ɗauka fiya za ka yi ka harbi kanka ko ka harbe shi wani bindiga ma ya rike sai rasa ta inda zai fara wani ɓangar iya ma ake rike bindiga ma bai sani ba na'am iya nan to masha Allah an ce lokaci ya sha Allah za mu tsaya a nan wajen sai dai akwai tambaya ana iya yi

to ai su su gaba ɗaya sojin najeriya ba suna yaƙi bane da ta kuna kalimatun lahiyar uliya sojin najeriya suna yaƙi ne don kare ƙasa kawai su an zauna ne yanzu da yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai mu zauna mu yi mulki mu kare ƙasanmu kowa ta ɓangaren addinin shi ya riƙe kayan shi mu ba za mu cutar da ku ta ɓangaren addinin ku ba kuma ka ku cutar da mu ta bangaren addini aka yarjejeniya haka to haka ake mulki a Najeriya in Allah ya ba mu karfi nan gaban sai mu ce to su sauka sai mu haihu sai mu garan bawul ga dukkan komai da komai na fatan gane wannan sulhu ne to sulhu nan gaba kana ana iya zaunawa yanda aka kula shi kuma ana iya zama a warware shi ke eh, amma ba za a yi haka ba sai an warware wancan sulhun sannan sai a zo da sabon tsari da sauransu an gane? wannan shi ne Allah shi taimake mu wa alaikum salam eh, sai a basu sai eh, a basu tun da dai sun dauke mana wani abu ne yayi sun taimake mu ne ba sun dauke mana wani abu muhimmi shi shau dan bodiyo ne zamaninsa in ya tura mutane to kowa ya tafi da guzurin shi ne shi malami mai da'awa kada ma ya kuskura ma ya karba abu a wajen mutanen kawai ya je kawai da abincin shi da komai ya je yi da'awa amma a wannan zamanin kaje za ka yi da'awa suka baka abinci kace baka ci yaya kace kai baka cin abincin kowa sai naka to kaga tun a nan wajen shi dan adam in ka ce kana kyaman shi tun a nan zai guje ka to fatawa tana tana gudana ne alfatawa tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkhasan wa ahwalan to a wannan zamanin in ka je da awa ka je da abincinka amma in sun baka abinci baka roƙa baka amsa in dai babu kaskanci a ciki ka amsa domin ka su ka su kyamace ka su kiyar da su ma amshi musuluncin ma hmm? Allahu a'lam

da waye da waye za a iya taimaka ma annabi ya ce fi kulli kabarin rada ba sadaka duk wani hanta danya akwai sadaka gare ta duk hanta danya ka taimake ta akwai sadaka bi ma'ana duk wani mai rai ko dabba ne ko mutum ka ga shi cikin tsanani ka taimake shi zaka samu ladan wanda ya sadaka kaga kirista ba shi da lafiya ko kuma yayi hadari ka dauke shi ka kai shi asibiti aka ba shi magani ka biya zaka samu ladan wanda ya sadaka zai iya yiwa ta hanyar wannan abin da kai ya musulunta ya ji daɗin abin da musulmi suka mai ya musulunta an gani? don irin waɗannan abubuwa kyawawan ɗabi'u suka musuluntar da mutane fiye da komai eh inda musulmi suna da kyawawan ɗabi'u to za su iya janyo hankulan mutane zuwa ga musulunci fiye da komai an gane ko fiye ma da makami wani lokaci eh Allah shi taimake mu na'am wa alaikum assalam wani malami na shugaban kungiya da da ke malamai sun san kasance suna tafiya dawa suna kwana a da su gida suna kwana a hotel da da ke hotel din baya gida sannan abincin wanda da sun ba su da gida sai da ya da haka

kuma ya zamanto hankalinka na karkata ne zuwa ga abin da kake samu kaga ikhlasi ya lalace ga gani to amma me za ku ce game da irin da wanda ake akwai da awa wanda ba na dole bane kaman ku gayyato wani malami daga wani gari zuwa wajen ku alhali ku a garin ku akwai malamai ku kuna so dai wannan malamin dai kawai ku ji muryan shi to irin wannan in ya ce dole sai kun ga irin abincin da ake bashi an gayyaci wani malami ce dole ne akwai dole ne a farko dai iyalin shi za a tanaji ainihin kaji guda kaza saboda yana zuwa da shi da matan shi dole za a tanaji kaji sannan yana cin kifi kaspik yake shi. ya faɗi ƙa'idoji da kaza da kaza ga irin abubuwan da yake so an gane ko sannan kuma ce bayan haka za a bar min dubu kaza ga iyali dubu hamsin na iyalai na sannan in na gama wa'azi za ka bar dubu ɗari da hamsin zan sha mai da kuma sauran hidima to irin wannan masu yin haka sun yi laifi ina saboda kaga su suna da malamai a garinsu ko malaman suna karantar da su amma ba su ma damu da malaman su ba inda za ce su ɗauki wannan kuɗi su ba da shi ga malamin su za su bayar ba an gani suna so su ji muryar wani malami za su ba da dubu ɗari biyu kuma su kama mishi hotel da ba su kama malamin su shi malamin ya daɗe yana karantar da su bai taɓa ganin hotel ba amma wani malamin za su kama mai hotel su ji yadda shi daɗi su kashe ko nawa ne gare shi to irin wannan idan malamin ya kawo sharaɗi in za a gaice shi tunda ya san suna da malamai ya san ba wai fardu ayin bane wa'azin shi gare su akwai wa'azi na fardu ayin wa'azin da in an gayyaci malami mutanen dama ba su sani ba na sa a sanar da su addini to irin wannan kaga farzu ayin ne wannan kawo wannan sharadi bai halatta ba za ka je ka musuluntar da wasu kake zai sun biya ka irin yadda wasu biya malamai suke yi da suke to ka ɗauka musulunci abin wasa ne musulunci ya fi ƙarfin wasa kafin ka musulunta dole sai ka kawo garuwan manja guda biyu sai ka kawo garuwan man gyaɗa biyu sai ka kawo sai ka kawo sa sa ko kuma rakumi ko ragu sannan kuma da kuɗi kaza malamin da zai musuluntar da kai sai ka bashi wannan wallahi wasu a haka suke son musulunci a haka suke za su nemo su kawo wanda kuma bai zai da shi sai ya haƙura yana ƙoƙarin ya samu kuɗin a Allah ɗauki ran shi bai musulunta ba kaga wa'annan biya kun malamai ne marasa imani ko saboda wa'annan mutane suna so ne su fahimci musulunci wannan baka bukata ka amshi ko daga wajen su kai ne ma kake bukatan kama ka taimake su da kuɗi an gane wannan aiki ka ba su kuɗi in sun ce ma ba za mu musulunta ba sai an biya ka biya su don manzan Allah ya ba wasu kuɗi don su musulunta amma irin mutanen da za su gayyato wani malami a wani gari wai ya zo garinsu ya zo masallacin unguwansu me za ku ce kuna ganin malamin yana da laifin ya ginda ya musu sharaɗin da in ba su cikawa ba zai zo ba <laughs> saboda ya san cewa ah, wayannan mutane ba suna da malamai a garinsu suna so ne ni sai na zo dole to kaza kaza kaza ni gaskiya ni kafin zo ni ga sharaɗin zan zo amma da ma guzawa ne ko kuma kafirai wanda za a musulunta da su waye ba zan karɓi ko kuma a wajen su ba amma wa'annan fasar ga sun fahimci sunna ila ma wa'azin da zan musu ma wa'azi ne wanda sun san shi sai dai kuma suna so su ga wani usulubi ne da wani murya eh, da wani zaƙin murya da wani irin bayani wanda kila ba sa jin yadda ake karya hausa ko dai wani abu to irin wannan sai mutum ya kawo sharaɗin me za ku ce yana kashe sosai shi duk wanda zai gaishe da sai ya biya akwai wanda ya ce akwai kungiya akwai kwamitin kaset dubu hamsin akwai kwamiti na ainihin muhazara dubu hamsin sannan kuma akwai abin da za a ba iyalai na sannan akwai abin da za a bani in kun shirya sai ku sanar da ni ga nan ban waya na <laughs> wani malami a nan garin kaduna yake ban labari cewa wasu mutane a wani unguwa ba zan faɗi unguwan ba kace suna so a gaito musu wani malami suna so a yi muhazara wani zai yi aure suna so a gaito shi suna so a gaito muku malami kowanne suka ce a su akwai malamin da suke so malam waye ka suka faɗi sunan malamin to shi kenan zan gaya mai to shi wannan malamin da suke so ba ɗalibin wannan malamin ne shi amma yana jin nauyin wannan malamin sai shi wannan sai malamin sai ya mishi magana cewa mutanen unguwa za sun ce suna so kai musu muhazara sai ce aka maka lawo naji insha Allah na gode da sakon da ka faɗa amma aka maka lada da ka binne da su me hikimar cewa a bashi da su yau kada kada ustaz zai zo ya ce kare ce a bashi kuɗi mai yawa malam ya ce haba ni ba na ce kawai sai ya zuke ya ce malam insha Allah na ji saƙonka, ka turo mun nan ban da aka turo musu nan ba sai aka yi musu bil duk kai malam a tarwaka Allah wani malamin da ka hada mada da shi ya ce zai mun biya kaza ya eh, kun ce shi kuke so inda kuna son wani yanzu da na ba ku shi kuma ba abin da zai faru a wajen a gani su ba wai wa'azin ya ba wai suna son a isa musu sakon ba abin da ke so akwai wani sako da suke so na jin daɗin murya ko wani abu to shi wannan wanda ake jin daɗin murya shi sai an biya Allah shi taimake mu subhanakallah to insha Allah ban dai ba da amsa ba sai a sake bincike